Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da hantsi ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba yakub Makili. Mutumin da shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓo ya naɗa shi daraktan hukumar leƙen asirin ƙasa ya janye biyo bayan shakku da aka bayyana a kan ƙwarewarsa da kuma sanin aiki. Dan majalisar dokokin Amurka John Radcliffe da ake niyyar naɗa shi daraktan hukumar leƙin asiri ya ci gaba da zamansa a majalisa inda yake taka muhimmiyar rawa a aikinsa na wakiltar al'umman jihar texas da kuma ƙasar mu baki ɗaya a cewar wani saƙon twitter da trump ya fitar a jiya juma'a shugaban kasar ya zargi kafafen yada labarai da binciken kwakwaf da ya yi sanadiyar wannan shawara inda ya faɗa a fadarsa ta white house a jiya juma'a cewa kafafen yada labarai bai suwa radcliffe adalci ba da kuma hakan da zai sa a sha wahala kafin a iya tabbatar da radcliffe amurka a jiya juma'a ta janye a cikin yarjejeniyar kira makamai masu cin matsakaitan zango domin samun kira wasu sabbin makamai bayan rasha ta ki yarda da ta lalata bakamanta lamarin da kungiyar tsaro ta nato ta kira da rashin mutunta yarjejeniyar rasha ta ki bin abubuwa da yarjejeniyar ta ta gindaya na lalata makamanta na nuclear sampling ssc8 ko kuma 9m729 da kuma makamanta masu cin matsakaitan zango in ji sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce rasha kadai ce ta yi sanadiyar rushewar wannan yarjejeniyar amurka dai ba za ta ci gaba da zama a cikin wannan yarjejeniya ba muddin rasha ba ta mutunta ta shi ma sakataren tsaro mark esper ya ce janyewar janyewar za ta baiwa amurka dama ta kira manyan makamai masu cin zango mai nisa sakataren tsaron ya faɗa wata sanarwa cewa yanzu da amurka ta janye a cikin wannan yarjejeniyar ma'aikatar tsaro za ta samu damar kera waɗannan ko kuma waɗannan manyan makamai a matsayin martani ga ayyuka da rasha take yi ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomin soji a ƙasar sudan sun kama mutane da dama da ake zaton suna da hannu a cikin harbi da kashe masu zanga-zanga a cikin biranen al-ubaid a ranar litani da kuma umdurman a ranar alhamis an kama kananan sojoji sudan su hudu a jiya juma'a akan wannan mutuwar wasu mutane shida cikin masu zanga-zanga a al obaid kana gwamnatin soji ta wucin gadi ta kuma kama wasu mutane bakwai a cikin rukunin sojoji masu kai daukin gaggawa na saba da wannan labarin an kuma kama wasu mutane biyu da ake ganin suna da hannu a cikin kisar mutane hudu a zanga-zangar da aka gudanar a birnin omdurman duk da kashe-kashe da tankiya da ake kada samu da yammacin ranar alhamis gwamnatin soji ta wucin gadin ta sake ci gaba da zaman tattaunawa da haɗakar ƙungiyoyin fararen hula masu wurajin kawo sauyi akan raba madafun ikon ƙasar bangarorin biyu dai suna aiki ne ga dangadan domin su amince a kan tsare-tsaren kundin mulki na kasar wadda gwamnati mai shigowa za ta yi amfani da shi wato sauyin shekaru uku kafin a gudanar da zaben kasar zanga-zangar na wannan lokacin ya faru ne daga neman adalci ga mutanen da aka kashe su da waɗanda aka musu rauni a cikin zanga-zangar da aka kwashe watanni shida ana ta ta yi. yayin da ake fama da tankiyan kasuwanci tsakanin amurka da china wasu manyan kasuwannin hannun jari a nan amurka sun fadi a jiya juma'a babbar fadi wanda aka gani a cikin shekara wanda ya bayyana makonni biyu manyan kamfanoni sama da 500 da ke karkashin kasuwar hannu jari ta S&P da kuma kamfanoni da ke karshen kasuwar jari ta nasdaq sun fuskanci faduwar kashi 3.1 da kuma kashi 3.9 a cikin dari a wannan mako yayin da dow jones ita ma ta fuskanci faduwa mafi muni a cikin wannan shekara inda ta yi kasa da kashi 2.6 cikin dari. kuka saurara. To madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Malama Bilkisu Isiyaku Ibrahim, wata matashiya wadda bata bari kalubalen rayuwa ya karya mata gwiwa ba, kasancewa tana da larura ta musamman. A wata hira da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir ta yi da ita, ta bayyana mata irin kalubalen da ta fuskanta a lokacin da take makaranta. Da farko ta fara da bada ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. za ki gaya mana sunanki da inda kika yi karatu. Assalamu alaikum Bilkis Ado Zango wacce ta yi firamare a Pampas Private School a Surulere Lagos kuma muka shiga jami'a wato Bayero University Kano BUK na yi karatun turanci a digiri ina yana da BA English language. wani kwas kika karanta a jami'a shi kwas da kika karanta abinda kike so ne ko ba shi ne na karanci english language a bayero university duk da dai a farkon neman karatu na da na so in yi international relations amma an ce a lokacin ba a yin wannan kwas din a cikin makarantar sai dai a abu kuma gaskiya a lokacin sai daga kai bara je in turanci tunda a duka qualifications ina ga baki ɗaya na fi cinsa A gaskiya dama English language wani subject ne wanda dama nake so tun fil azal ban taba maimaita ko in faɗi jaraba wannan um, subject din a makaranta ba kuma gaskiya tun da nake ban taba ɗaukan ƙasa da e tun daga primary har na gama jami'a um, da muke language ba dama da na so international relations dama na iya french a lokacin sosai nake so in course wanda zai sani in zama kamar a diplomat wanda za mu ringa hulɗa da mutane daga ƙasa-ƙasa akan harkokin ci gaban rayuwar al'umman nigeria Amma kuma gaskiya da na samu English language din sai na gama kuma sai ya fi mun alheri domin gaskiya na fito da qualification mai kyau ina da second class offer wanda tun daga farkon da muka fara karatu nake lashe jarabawar makaranta tun ina level 1 ni ce na zama best student na ajinmu haka haka muke gwagwarmaya da shauran mata da mazan da muka yi karatu da su har muka gama kawai dai matsalolin da muke samu tuna ina da bukata na musamman ina da larurar kafa wani sa'in lokacin ajijuwan um, ba su da muna da yawa ajin yi mana kaɗa wani sa'in za a ce mu matsa daga wani aji mu je wani aji ka je kai da kake da larura mutane sun je sun je sun cika ajin ko kuma ana ruwa ka ka karasa inda zaka je ko daga nisan guri zuwa wani guri irin wannan cikon aji amma duk da haka Allah ya taimake mu wasu daga cikin malaman suna tausaya mana wasu kuma daga ciki suna dan daga kafa a cikin abubuwan karatun mu amma gaskiya da gyara ya kamata a gyara yanayin yadda makarantun mu suke saboda masu bukata ta musamman su ma su ringa samun saukin zuwa makaranta kuma su ringa samun saukin yin karatun su ringa samun yanayi mai mai kyau na yin karatu ma gaskiya dole gode wa mu saboda da ba don su ba wannan gwagwarmayan ba za ta yi ba suna karfafa mana guya ta kowane hali suna kokarin su bamu gudunmawa yadda ya kamata da shawarwari da duk abin da ya kamace mu shi ya sa muka samu muka tsallake duk wannan matsalolin mu muka fito da sakamako mai kyau alhamdulillah to a gaskiya lokacin ma da za mu shiga jami'a ba karamin gwagwarmaya muka sha daga cikin dangi yan uwa da abokan arziki ba don wasu ma suna ganin cewa ni tunda ina da larura na musamman ba lalle zan iya yin karatun yadda ya kamata ba hadda akwai wani dan uwanmu da ya zo yake faɗa wata yar'uwanmu ina jin su yake cewa wannan gurguwar me za ta iya yi a makaranta sai ga shi da sakamakon farko ya zo ya gani ce na zama na ɗaya a cikin ajin nan magana sai ta yi sai ya zama muna irin harkar sarkai da shi yana jin kunya ta ina jin kunya sa duk da jibi ma san abin da yake ba kuma sai ya zo kuma ya ga cewa hakikanin gaskiya ni ma ina da gudunmawar da zan bayar wajen fannin karatu kuma zan iya karatu na yadda ya kamata. To masu sauraro lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ƙarashin wannan hirar. A madadin bakuwar tamu Bilkisu Isiyaku Ibrahim da Baraka Bashir da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Jama'a muna fatan kuna nan kalau kamar da muke a nan Washington DC ku da zuwa ga wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. Tanzoma da ta a makon da ya gabata tsakanin 'yan sandan Najeriya da magoya bayan shugaban 'yan shiyar Najeriya din Sheikh Ibrahim Zakzaki inda har aka yi asarar rayukan da suka hada da wani babban hafsa ko kuma jami'in 'yan sandan ta kara jaddada maganar samar da isassun ma'aikatan tsaro kamar su 'yan sanda din wanda za su rika tankarar wannan rikici din da 'yan sanda na tarayya ne ko kuma na jiha-jiha to saboda haka ne a yau muke so mu kammala tattaunawa da muka yi kwanaki muna yi kan maganar samar da su 'yan sandan jiha-jiha din da jin ra'ayoyin wanda abin ya shafa wanda wakilinmu shi hassan mai kai ne ya haɗu mana wannan ra'ayoyi sun haɗa da gwamnoni da sarakunan gargajiya da jami'an tsaro da 'yan siyasa da dai sauran 'yan najeriya masu abin faɗa kan wannan batu. Tsohon Sufeta janar na 'yan sandan Najeriya, Alhaji Suleiman Abba, wanda baya ganin baikin 'yan sandan tarayyar, ya ce akwai dai bukatar a kara inganta masu aiki. Ba su horo su fahimci me aikin nasu su kuma yi shi yadda ya kamata. A ba su kayan aiki. Yau duniya an ci gaba. 'Yan sanda a wasu ƙasashe ba ma sa fita kan titi. Daga ofishinsu suke ganin komai da yake faruwa. Da kayi laifi yanzu nan za a kira na kusa ya kame ka. Hatta kai fa yanzu akwai kyamara a kan titi wadda idan ana neman ka da ka ga fuskar ka zai ta bada eh, alamu a cikin ofis cewa na gano wani wanda ya taba kisan kai a street mai suna kaza wadda daga nan zuwa can zai dau lokaci kaza sai a kira patron nan da nan sai a haɗe sai a kame shi to amma mu nan abin ya gagara ai akwai wannan kokarin na a saka waɗannan abubuwa a Fatakot da Lagos da Abuja da Kano yau suna aiki har na na gama ba a gama aikin ba balle mu fara amfani da su kuma bana jin har yanzu suna nan suna aiki maimakon ma wanda ma aka dan saka din ma karshen duk an bi an sassace. Amma Hafsa mai ritaya a rundunar sojin saman Najeriya Musa Isa Salman na mai cewa. Na wani bana goyon bayan kirkiron 'yan sandan jiha. Abin da ya sa shi ne cewa yanayin tsaro na 'yan sanda duk da cewa an fi son ya zama inda suka san wuri su suke tsaron nan saboda shi al'amarin 'yan sanda a kusanci amma in ka duba yawancin inda ake local police ko kuma 'yan sandan jiha sai ga cewa ba kamar yadda namu yanayi yake ba nan. tsohon ministan 'yan sandan najeriya alhaji adamu maina waziri ya ce yana goyon bayan kirkiro 'yan sandan jihohi a najeriya in aka ce za a kirkiro 'yan sandan jihohi sai mu tsaya mu tambaya shin kam in an kirkiro su wani irin aiki ne za su yi wanne ne kuma za a barwa 'yan sandan najeriya sannan tun da aikin tsaro ne dole kuma a yi tunanin wani gyaran fuska za a yi wa dokokin najeriya na shari'a wanda zai inganta shi wannan kirkiro 'yan sandan jihohi da 'yan sandan tarayya ina ganin idan ana so 'yan sanda su yi aikin da ya kamata su yi su ba da tsaro ga 'yan najeriya to maganan a kakkaucewa daga kirkiro 'yan sanda a rage a yi musu gyaran fuska a ɗauki wani abu daga nan a ce ga 'yan sandan jiha ga 'yan sandan wata watakila karamar hukuma misali sunansu 'yan sanda ne amma aikin da za su yi daki daki daki wannan zai inganta tsaro wanda yanzu rashin shi ya addabi kowa a kasan nan kuma kowa yana kuka da shi. Shu'aibu Mungadi mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum a Najeriya. Da a yi 'yan sandan jihohi gara a kara ma waɗannan 'yan sanda na ƙasa ƙwari a kara musu yawa ga matasan mu nan suna ta yawo a ko'ina suna neman aiki a horar da su a sanya su cikin 'yan sandan ƙasa sa'an nan a yi kwaskwari Farima ga harkar tsaro mun sha faɗa cewa harkar tsaro ta Najeriya ba wai wani dabo ba ne saboda haka madadin ƙirƙirar 'yan sandan jihohi wanda zai ba gononi dama amfani da su don biyan buƙatun kansu wanda gwamnatin tarayya ta ƙoƙarta ta ɗauki 'yan sanda duk matasan Najeriya a yi ƙoƙari a cashe a ɗauki nagari a shiga da su aikin 'yan sanda. To motive the security architecture of Nigeria. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambol kenan ke nanata cewar dole ne a sake taswirar tsarin tsaro a Nigeria. Ko muna so ko ba ma so halin da ake ciki yanzu akwai duk wani hujja na kirkiro 'yan sandan jihohi. Akwai kuma duk wani karin hujja a ce gwamnan jiha na da ta cewa akan jami'an tsaro da ke Jihar sa. To be having some measure of control on security personnel. sunana saba imamu gaishuwa mazaunin abuja ni a ra'ayina bana goyon bayan 'yan sandan jihohi domin harka kabilanci da na addini da na yanki a najeriya idan aka yi 'yan sandan jihohi to na tabbatar maka tauraron najeriya biyu ya zo don mutumin kudu shi ya zauna a kudu mutumin arewa koma arewa to yaushe a jin faɗan sanar da gwamnan jihar ɗauka wani faɗan sanar ne na najeriya ma kasa tallafa mu saboda haka ni bana koyon 'yan sandan jiha yan sandan jiha a amerika da ingila ake yi a ciri ba ma najeriya aka yi ba kafa ce ta gwamnoni sai amfani da shi su musguna wa makiyansu a siyasance ko makiyansu a Najeriya. Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Gauran Bauchi ya jaddada kin amincewar wanzuwar irin waɗannan jami'an tsaro mallakar gwamnatocin jihohi ne bisa dalilai na rashin kudaden ɗaukar ɗawainiyar jami'an tsaron. da batun walwalar jama'a da kuma kasancewar baiwa irin waɗannan rukunan jami'an tsaron makamai yana da haɗari. ba daidai bane a ce jihohi sun yi 'yan sanda na kansu yaushe muka biya albashin ma'aikata yaushe muka ɗauki malaman makaranta ko muka gyara makaranta taɓarɓarewan ilimi da kiwon lafiya ya addabe mu yaushe kuma za mu zo mu ce za mu ɗauki ƙato mu bashi bindiga mu ce zai kare mu za mu iya biyan sa albashi to fa in ba mu bashi albashi ba fa ya san yadda zai samu albashinsa saboda haka kamar yadda mai martaba ya faɗi haka shugaban ƙasa mai girma muhammadu buhari ya gaya mana gwamnoni kuma muna tare da shi akan wannan ƙudurin cewa ba daidai ba ne a wannan lokaci a ce muna neman bayan ba ma iya yin komai a gwamnatance mu ce za mu sake daukan wani lodi mu sake lakta wa gwamnati sunana sani ibrahim gamko mala san mai kai na kirkiro 'yan sandan jihar najeriya abu ne mai kyau duba da yadda su ainihin kansu yawan 'yan sandan ya yi karanci a najeriya kuma akwai hukumomi da ake kafa a jihohi misali kamar yan banga da sauransu a mutane suke taimakawa al'umma kwarai da gaske saboda ka wannan wani abu ne inda har zai yiwu jihohin kuma su ɗauka ɗone yan sanda to wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma zai taimaka a samu sauƙin abubuwan suke faruwa yau da gobe can da sunana musa gamba ya kana zaria ba mu goyon bayan kirkiro yan sandan jihohi domin su gwamnoni za su a kirkiro yan sandan jihohi domin su ci karansu babu babbaka domin kirkiro yan sandan jihohi ba abin da zai kawo sai kama karya ko a yanzu ga halin da ake ciki ko tsakanin gwamnoni da kwamishinoni yan sandan su wanda kwamishinoni yan sandan nan suna karkashin firar gwamnan ne amma za ka ga gwamnan jiha ya sa police commissioner yi abu dole ko da ya saba ma doka saboda biyan bukatuwarsa to ina kuma a ce an kirkiro yan sanda wanda su ne suke suke za su ce su yi su yi su ce su bari su bari sunana nemi yaza eh ra'ayina shine wannan abun ina ganin abu ne mai inganci domin a abubuwa ne wanda suka ɗau lokaci da daɗin daɗewa saɓani a ƙasa ya daɗe yana faruwa kuma ni a fahimta ta wani abu ne wanda tun farko da a ce ana kai mutane suna security suna aiki ne a yankunansu saboda su suka san mutanensu su suka san masu aikata laifukan wurarensu idan za a ɗauko bai ya rabe a kawo shi arewacin najeriya bai san sirrin arewacin najeriya ba haka kuma an ɗauki bahaushe an kai shi shi ma ɓangaren yaraba abin na iya kasantuwa kamar haka amma ni a gani na idan aka ƙirƙiro su kowane yanki sun san masu laifukan cikinsu wannan abu zai taimaki ƙasa sunana alhassan sha'ibu na aka fi sani na da minista sai mutumin da yake a state din shi shi ya san state din shi sannan kuma an kawo shi gurin da aka ajiye shi dama ya riga ya san local government din shi ya riga ya san ko ina a state din shi saboda haka an ajiye kaga ba zai san wahalar aiki ba ko da wasu abubuwa ne wanda shi za su daure markai kamar wanda za a kawo bako daga wani guri ya zo bai sani ba to shi dama already ya riga ya san abin da zai a gurin amma akwai wasu matsaloli dama dan garin ne kuma ya riga ya girma a state din ya san komai kowanne local government ya san matsalolin shi saboda haka wannan wannan yana da kyau masanin tsaro aliko yan rashid harun a irin fahimtarsa na da irin wannan tunani gaskiya matsalolin da muke da shi a ƙasar nan bana goyon baya a kirkiro yan sandan jihohi najeriya bata isa matsayin da za a ce da a kirkiro yan sandan jihohi ba in ka duba ai akwai yan sandan jihohi da ake amfani da su a wasu ƙasashe in ka duba akwai a india kuma akwai a pakistan amma idan ka duba tsarin najeriya yanzu haka abin da ake ciki a ƙasar nan ya ce a ce a kirkiro su wa'annan yan sandan jihohi amma ku. kuma matsayinmu na najeriya bai kai cewa a kawo wannan matsayi na 'yan sandan jihohi ba mai martaba sarkin ningi yunusa muhammad dan yaya cewa yi tun shekarun baya ya bayyana rashin amincewarsa dangane da batun wanzuwar jami'an 'yan sanda mallakar jihohi domin samar da waɗannan tsari zai kara yawaitar fashi da makami. ba na dai yi wannan magana ranar da na ta shekara arba'in na yi wannan magana maganan state police na ko wanda ya nazari a kai in ba za a yi daidai labarin shara ban da jihar bauchi hujjoji na guda biyu ne state police din an yi ne ina ganin zai jawo abu da rabarai daga nan zuwa don gida yana da wuya sai dai ɗan an gangan domin ba za ku yabance da su kun ba su bindiga karshe shi ke don sai gaba fashi da bakar na biyu kuma najeriya sai dai su world party system duk inda gwamna yake da makamai to wallahi ba wani wanda zai ci zaɓe sai sai jam'iyyarsa Abdullahi muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya da to da wannan ra'ayi na mai martaba sarkin ningi alhaji yunus muhammad dan yaya muka zo ƙarshen wannan ra'ayoyi da wato kan bukatar samar da 'yan sandan jiha jiya ko kuma aka san haka a can najeriya kuma wannan ma dai gaba ɗaya shi ne ya kawo mu karshen muhawarar da muka yi kwanaki muna ji ana yi tsakanin tsohon kwamishinan 'yan sandan najeriya wato abubakar sab da kuma wani tsohon hafsan sojan jiragen sama na kasar ahmed tijjani baba gamawa idan allah ya kama makon gobe muna fatar kawo muku muhawara ta musamman akan rikicin 'yan shi'a jam'iyya da gwamnatin shugaba muhammadu buhari mu kuma dama ba kungiya ba ce mu addini muke yi idan aka ce an haramta kungiya to lalle mu ba mu taɓa kiran kanmu kungiya ba ibrahim elazazaki da ya zo sai bai ɗauko ya ɗauko tafiyan shi'a da kuma tafiya irin ta iran zamanin da iran take so ta hamɓarar da wata gwamnati irin wannan tsarin ta biyu na saka mata da yara ƙanana a gaba don a yi kokarin kau da gwamnati da take kai. Da muna zaune da jama'a lafiya mu ne aka kashe mu ne kuma shekara uku zuwa hudu ana kirkita mana ana kashe mu da mu ɗauki makami ba. Akwai malam Shek an yi rubutu a kasan nan. Babban malami ne wanda yake da mabiya ka taɓa jin malam ɗan rubutu ya fito ya ce yana so a hamara da gwamnati. Ina zuwa kana tafiya daga tsakanin Abuja da Kano ranar Juma'a. kana shiga ka dina ka ga masallacin jima da ke rike hanya kuma a harka ta tsaro ni ina da iko da hanya kai kana da iko da hanya bai kamata ka zo ka rufe mun hanya ba dan kana tunanin wani abu da kake so ka dabbakar ko kuma ka haifar da wani abu muna fata za a tsamaya zuwan wannan muhawara yanzu a madadin shi wakilin namu a can abuja hassan maina kai na da kuma dukkan muryoyin da aka ji akan wannan zance na yan sandan jiha jiha ni ali mustapha sakutu nake muku ban kwana daga nan washington dc sai mun da muku da wani sabon shiri a huta lafiya madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ce ke cewa a wani lafiya